Uh, members to please and uh, please. As a matter of urgency, let down their arms and embrace their Lord or oh, the security personnel, as well as <laughs> for the provision of adequate security to all schools so as to have such learning environment for children. gamayyar kungiyar wasu mata da ke jihar Borno kenan lokacin da suke gudanar da wani taro ga manema labarai a garin Maiduguri wanda suke kira ga 'yan bindigan da suka sace waɗannan ɗalibai mata da su yi wa Allah sako waɗannan 'yan mata da aka kwashe a garin Chibok. 'Ya'yan waɗannan kungiya ne da dukkanin suke sanye da baƙaƙen tufafi sun bige ne da kuka lokacin da Professor Hawa Abdu Biyu ke karanta jawabi a madadin sauran matan da ke jihar. Bayan kammala jawabin nasu ne dai sai na tuntuɓi Professor Hawa Biyu wadda ta yi min ƙarin haske cikin harshen Hausa kamar haka. Dukan mu a zama na iyaye ba mata idan muka kwanta ba ma iya yin bacci saboda mai saboda muna sa kama matsayin iyayen yaran muna sa kama matsayin mu kanmu mata dan ba mu san wani hali yaran nan suke ciki ba an dauki yaran nan cikin dare an tafi da su ba mu san ina suke suke zaune ba a suna cin abinci suna shan ruwa Allahu alam saboda haka wannan abu duk wani mutumin ko mace ko namiji suka san cewa lalle suna da hanyar za su yi addu'a Allah ya fita da wayannan yaya don Allah don annabi ya addu'a kuma idan an san hanyar za a bi a ga yaran nan su yi hakuri su sako yayan nan don Allah a yi shi mu din ma muna roƙon su su su yi haƙuri yaran ba su da hakkin kowa ba su da hakkin kowa don Allah don annabi su yi haƙuri su saki ƴaƴan su da gidan iyayensu. Na kuma iske kwamishinan ma'aikatar masana'antu Dr. Asibe Bilita Bashir a wajen taron wanda na so mara tambayar ta sudin halartar ta wannan taron ganin cewa wannan taro ne na ƙungiyoyi ba na gwamnati ba sai ta amsa min da cewa. Ni na shigo wannan taro a matsayin na uwa ba kwamishina ba ne. dukkan mu mata ya kamata mu yi kuka da abin da ya faru kuma karfinmu ya kasa da yake ba bindiga muke da shi ba ba wani makami muke da shi da zamu je mai kwato yan matan nan ba amma muna bin su da addu'a kuma mu nuna masu da dace da mu da cewa muna tare da su kuma waɗannan mutane suka kwashi 'yan matan nan 'ya'yanmu ne da yake mu mata ne mu ne masu haihuwa mun san zafin haihuwa kuma duk yaro ko namiji ko na mace ya san da cewa a jikin mace ya fito to saboda haka mun shiga muna roƙar mu da suka kwashi 'yan matan nan su sake su. ita ma dr aisha yusuf gulde mace ce shugaban ƙungiyar nan na kare haƙƙin mata da ake kira rafa wadda kuma ta soma da wani bayani mai ratsa tsaga ta kamar haka. arewa dama mata nawa suke samu ci gaba mu kaɗan ne kallon ne kowa yana fita gwamnati da individual da ngo suna fita magana gachard ina gachard din yanzu idan wanda suka samu suka je makarantar gwamnati yana bari ana kwashe su ana kashe su don yanzu ba mu san inda suke ba ko a cikin alkurani alkurani ya faɗa cewa a nema ilmi har zuwa china mata da maza ba zaɓa ba mace da take da ilmi guda ɗaya don wannan ta fi maza guda ɗari wanda suke da ilmi annabi isa an haife shi ruhun lahi mace ce kadai ba namiji annabi muhammad sallallahu sallama shi kuma farkon lissafin nashi mace ce arzikin mace kuma aka yi amfani da shi aka aka yada addinin islama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya